ali وعلى آل إبراهيم Hamidu حميد مجيد alaikum wa ورحمة wa barakatu. ci gaba da karatunmu na al'adab al-mufrad al-jami lil'adab annabawiyya na al'imam al-hafiz muhammad bin ismail al-bukhari za mu tashi majalisi ko darasi na saba'in da ɗaya babi na ɗari biyu da ashirin da tara hadisi mai lamba ta ɗari biyar da tara babu hal ya kunu ƙaunul marid inni waji'un shikayatan babin da ya ce shin idan mara lafiya ya ce kai amma fa ina jin zafi ina jin ciwo ina jin raɗaɗi alama ce ta ya kai ƙarar Allah ya kasa haƙuri kenan alama ce ta raki alama ce ta rashin juriya alama ce ta rashin yarda da hukuncin Allah ko ko idan ka ce ba ni da lafiya ba kai laifi ba ibnu qayyim a cikin littafin sa qayyim mai suna uddatu sabirina wa zakhiratu shakirin ya yi bayani akan cewa ba ko da yaushe ne idan mara lafiya ya ce wash ya ce wayo Allah ya ce inna lillahi wa raji'un ka ina jin zafi ko ina jin zogi ko ina jin raɗaɗi ko ina cikin damuwa ko na kasa bacci wannan duk ba kai karan Allah bane kai karan Allah shine ka nemi taimakon wani Allah akan ya ɗauke maka cutar ko ka ɗauka wani Allah ne ya dora maka cutar amma an kasan komai daga Allah ne ko da ya biyo ta hannun wani ko tsafi aka yi ma Allah ya ce wa mahum bi dina bihi min ahadin illa bi iznillah ko an shirya maka tsafi Allah ya ce sai na ga dama tsafin zai kama saboda haka sai mu bawa Allah komai wa iza marutu fa huwa yashfini idan nayi ciwo to Allah ne yake bani waraka haddathana zakariya qala haddathana abu usamata an hishamin an abihi da dakhaltu ana yace ni na shiga wa abdullahi bin zubair da abdullahi dan zubair ala asma'a wajen na na asma'u 'yar Sayyidina abubakar matar az-zubair bin al mahaifiyar abdullahi bin zubair qabla qatl abdullahi bi ashir liyalin kafin hajjaj bin yusuf saqafi ya kashe abdullahi bin zubair da kwana goma wa asma'u waji'atun lokacin asma'u ba ta da lafiya sai muka je duba ta faƙala laha abdullahi sai shi ɗanta abdullahi bin zubairu ya ce mata kaifa ta jidi naki baba yaya jiki irin wannan abin da muke cewa yaya jiki a ce alhamdulillahi ƙalat waja'atan ta ce kai ina fama da ciwo ƙala inni fil maut sai ce to ni ina fuskantar mutuwa wace inna fil mauti la raha a cikin mutuwa akwai hutu faƙali la'allaka tashtahi mauti sai mahaifiyarsa ta ce ko fatan mutuwa ta kake falizalika ta tamannahu saboda haka kake burin na mutu fala ta fa'al fawallahi ma ashtahi an amuta hatta ya atiya alayya ahadu ka au taqatula fa hatta sibaka sai ta ce kana fatan na mutu lokacin ana tsakan yaƙi da shi da gwamnatin abdulmalik wanda aka turo hajjaji bin yusuf kissa tana da tsawo wacce da muka samu lokaci ma ba da yadda abin ya faru domin akwai darasi mai yawa musamman a mu'amala tsakanin musulmi da musulmi in an samu rashin fahimta shi da makka da madina a lokacin da da iraki da basara suna ƙarƙashin shugabancin abdullahi bin zubair da haka ma ake kiran gwamnatin zubairiya ya sa ƙaninsa mus'ab shine gwamna a basara da kufa da a iraki shi kuma abdulmaliki lokacin yana sham to shi kuma yana so ya haɗe daular ya kori kowa a dawo ƙarƙashinsa saboda haka shine aka yi wannan yaƙi wanda ya turo hajjaj bin sa'afi da bataliya cewa a zo a ƙwace maka da ƙarfi daga hannun abdullahi bin zubair wanda an yaƙi abin yana da tsawo yana da faɗi yana da abin tausayi yana da abin al'ajibi yana da abin mamaki yana da abin tsoro duk abin da kake so a cikin wannan kisa za ka same shi to hatta kai suka dinga harbin ka'aba da irin majani na irin dutse manya-manya da ake harbuwa duk ka'aba duk ta karkace saboda duk katangunta sun yi rauni hatta kai dai da yaki ya kusa kaiwa garin to shine shi abdullahi bin zubair ya je ziyarci mahaifiyarsa da ya ganta ba ta da lafiya sai yake mata fatan tunda ya san an ci ƙarfinsa mafi yawan waɗanda suka goyi bayansa sun juya masa baya sun ci amanarsa an ba su kuɗi wasu wasu kuma an musu alkawarin mulki wasu an musu alkawarin kaza duk suka juya ma baya to sai yake fata tunda mahaifiyarsa ba ta da lafiya ƙara ma a ce ta mutu kafin a kashe shi ita kuma sai take gaya masa kana fatan na mutu saboda abin da ke kake fuskanta kan na ga ɓacin rai na kashe ka ta ce ta wallahi ma ashtahi an amuta ba na fata na mutu hatta ta ya atiya alayya a hadu ɗarafaika sai wani ɓangare na jikinka ya zo min ta san hajjaj bin yusuf as-saqafi mutum ne da ya ƙaurin suna wajen kashe mutane shi kashe mutum a gurinsa wato abu ne mai sauki yana da mutanen da ya training su kawai da in ba kai masa ba sai ce ko ku kashe shi ko ku sauke wuyansa akwai wani mutum da ya masa laifi sai ba da umarni a kashe shi to sai wani wanda shi yake jin nauyinsa shi hajjaji yana jin nauyin mutumin sai zo nema wa mutumin alfarma don allah kada a kashe shi yace ce ni kasan ne alkawari zan kashe mutum ba na janyewa amma tun da ka nema masa alfarma to zan rubuta a a ɗauko shi a kurkuku zan rubuta takarda guda biyu ɗaya zan sa mutuwa a jiki ɗaya zan sa rayuwa zan aje masa ya ɗau ɗaya idan ya ɗauko mutuwa to dama matace ne in ya ɗauko rayuwa to shi shikenan ya ci ka sai a ƙyale shi shi wanda aka wa alfarma sai ya tafi kurkukun ya je ya samu mutumin ya ce masa kaji kaji ya murmushi <laughs> ice kawai so yake kashe ni amma ba komai Allah zai kama fita aka fito da shi cikin sarka da mari aka kawo shi ya ce to kaga takardu ne ga su guda biyu kagan su iri ɗaya ne amma ɗaya mutuwa ce a jiki ɗaya rayuwa za a saka su a cikin kofin nan a girgiza sai a zube maka a gabanka ka ɗau ɗaya in ka ɗauko mutuwa to kai ka ɗauko wa kanka dama ga hauni nan kusa da kai in ka ɗauko rayuwa to wannan mutumin ya nemi alfarma a yafe ma sai a yafe ma ka tafi ce to ba komai aka girgiza takardu guda biyu aka zubar a gabansa ya kalli wannan ya kalli wannan yana ta tunanin wacce zai ɗauka to shi kuma hajjaji bin yusuf sai ya lalle ya kashe shi sai ya sa duk aka sa mutuwa a jikinta da aka duwace ya ɗauko sai ya mutu to saboda haka sai sai haka yace to ya dau wannan sai haka ya ninke ta biyu ya ninke ta uku ya ninke ta hudu ya ninke ta biyar sai saka ta a baki ya cinye sai hajjaji ya ce ai baka ba mu mun ga abin da ka ɗauko ba sai ce ai kishiyarta za ta nuna abin da na ɗauka sai ya murmushi ya murmushi ya gyaɗa kai ya ce ma haɗu wani lokaci waɗanda suke ba da labari game da kisan kai da hajjaji bin yusuf sakafiyai suna lissafa aƙalla ya kashe mutum dubu goma wannan bai haɗa na filin yaƙi ba wanda kawai zai ce a ji a kamuwa na kashe shi cikinsu akwai sahabbai sun fi dubu cikin sahabban kuma akwai abdullahi ɗan umar akwai abdullahi ɗan zubair duk ya kashe su da ya ga abdullahi bin umar yana da almajirai sosai ba zai iya kashe shi a zauna lafiya ba sai ya shirya wani abu ya ce kullum a cikin ɗawafi yake a samu wani cikin masu gadinmu ya sa guba a jikin mashinsa to ya ƙoƙari ya ji masa rauni da shi ana dawafi ya ce bisa kuskure ne saboda haka yana dawafi. wannan mutumin yana matsa kusa da shi kawai sai kamar irin ya faɗi ɗin nan kawai sai mashin sai ya ciki kafar abdullahi bin umar shikenan sai ciwo dama an sa guba yadda ba za a warke ba in har jini ya taɓa wannan aka kai shi gida kuma sai ga hajjaji bin yusuf ɗin ya zo duba shi ya zo aka ya jiki ya ce alhamdulillahi ai sai na sa an yi bincike akan wanda ya maka abin nan na hukunta shi sai ce ai kai ne ce kai ne ce wanda ya ba da dama a ɗauki makamai a cikin harami ana tsaka aikin hajji ya san guri ne na aminci da zaman lafiya to ai shi ya yi ko shi ya sa aka yi sai ya shiru to shi abdullahi bin zubair da shi ya kafa gwamnati ma kuma gashi an turo cewa a zo a kashe shi a takaice dai an kashe abdullahi bin zubair ba an kashe shi sai ce a datsa kansa aka datse kan ya ce a damu wani abu a saka kan a ciki a kai wa ita asma'u babarsa asma'u nan ya yi dina wakar yanna na aisha ta ce a kai mata kan a ce ga kan ɗanta nan da ya ƙi biyayya ga gwamnatin abdulmalik bin marwan to shine anan ya ɗan gutsuro mana wanda in ba ka san tarihin yana da yawa yana da faɗi shi yasa ake son zaman lafiya tsakanin musulmi da rashin ɗakko matsaloli masu tashin hankali waɗanda za su kawo zubar da jini da rashin fahimtar juna mafi yawa matsalar da take tsakanin musulmi ta ilimi ce ba ta faɗa ba ce ta ilimi ce hatu burhanakum in kuntum sadiqina in ka ce wannan abin addini ne ko daidai ne to kawo hujja inda hujja ba a faɗa mai abin faɗa ya faɗa mai hujja a baka ba ya harbi da baka hmm? mai nassi ba ya naushi in ka ji ana naushi to babu nassi in ka rasa nassi ya ka ci duka ko a kai hari ko yi kisa da sauransu to abinda ita na na asma'u tunda waliyar Allah ce sai ga shi abin shi ya tabbata hatta ya atiya alayya ahadu tarafaika shashin jikinka sai ya zo min au tuqtala fa ahtasibaka ko a kashe ka in nemi Allah ya bani ladan musifar da na dauka ta mutuwarka bayan an yi wannan kuma sai aka daga gawarsa aka nemi ice kamar falwaya can samansa sai aka feke shi ya zama ya yi tsini sai aka huda shi sai aka bashi akan gawarsa haka ba kai akan wannan itacen sai da ya shekara uku a haka shekara uku sai da wanda daga cikin magabata zai ke cewa wai har yanzu wannan ba a sauke shi haka ba shine aka gaya wa abdulmalik bin shine suka bada umarni aka sauke shi aka ji aka binne shi bayan shekara uku kan tuni an finna kan amma sai gangar jikin ta shekara uku wa in ma an tadfara ta ce ko kuma ka ci nasara fatakarra aini ido na ya fari in farin ciki da nasararka fa iyaka an tu'rada alayka khuttatun ta ce ina jan ka kada wani tsari ya bujiro maka fala tuwafiquka wacce ba za ta yi daidai da kai ba fataqabulu haka rahiyatal maut duk wata ka'ida da za a baka da yarjejeniya na kai siranda mutukar ka kai ne akan gaskiya to kakka yadda kai siranda a kashe kashi yafi kun ji mata sahabbai Ta ce duk abin da za a baka na tayi ko da an kewaye kowa ya yi siranda an gudu an baka saura kai kadai aka ce to shi kenan kai ma za a kyale ka amma ana so kai a kan sharaɗi kaza in ka duba ka gaba gaskiya ba ne to kakka yadda da wannan sharaɗin saboda tsoron mutuwa wa inna ma a nabinu zubair da ya kutala wa yi huzinu hazali abinda take nufi abdullahi bin zubair saboda kada a kashe shi abin ya ɓata mata rai kun wannan asali dai mahallin shahid qalat waj'atan shine mahallin shahid a cikin wannan wato hadisi cewa ba laifi in an tambaye ka ya jiki ka ce alhamdulillah amma dai ana buƙatar ƙarin addu'a shi ba a san wato kullum mara lafiya in ka je duba shi ka dinga ƙarfafa masa gwiwa ko ka tara ciwon ya yi tsanani ka ce alhamdulillah da sauki kaka ce wai wai wai malam mudi ma kaga da irin wannan ciwon naka ya mutu rannan ma shehu da muka je gurinsa irin wannan ciwon ne ya mutu ku ta ɗauko labaran wanda suka mutu da irin wannan ciwon to ta kila kafin ku tashi ma kun kashe shi don mara lafiya su ake a dinga gaya masa abin da zai sa rai zai tashi zai sa rai zai rayu zai sa rai ana warkewa amma ka ta ce masa ba a warkewa ana mutuwa an mutu ko a ta ka labaran marasa lafiyan da duk suka mutu da wanda basu warke ba sai a ce a ah, wannan cewa alhamdulillah ai jikin ya fara sauki kaga wani kwana ma kwanan nan ya warke kai hiran ma ba a son ta tsawo in ka duba mutum ka kawo gudunmuwar da zaka bashi ka bashi kai ma addu'a اللهم اشف أنت الشافي فلا شفاء illa شفاؤك شفاء لا يغادر سقما annabi ya ce in ka karanta mutum kafa bakwai a inda ka tarar da shi a kwance in dai ba ajalinsa ne ba as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka ka karanta masa wannan kafa bakwai in dai ba mutuwa ajali ba ce zai tashi in ko mutuwa ajali ce Allah zai yafe masa as'alullah al'azima rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullah al'azima rabbal arshil azim an yashfiyaka ka karanta kafa bakwai a wurin da ka je duba mara lafiya sannan ya ce ka ainihin guri ne ya kumbura to sai ka ɗaira hannunka ka ce bismillah bismillah bismillah wa izuka billahi wa ƙudiratihi min sharri ma jidu wa hazir wa izuka billahi wa ƙudiratihi min sharri ma ta jidu wa haziru wanda in kanka ne kuma zaka ce uzu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma a jidu wa uhazir sai kai ƙafa bakwai حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موؤوك يا شجا وجم منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا مششرا ينا ززبي عليه قطيفة wato ya jawo bargo ya rufe jikinsa shine muke cewa katifa asali larabci ne katifa abin da za a iya kwanciya da shi kuma za a iya lulluɓa shi shi ake kira gwado ko bargo to irin annabi sallallahu alaihi ya rufe kansa da bargon fa wada'a yadahu alaihi sai ya ɗora hannunsa a kai fa waje da hararata ha fawqa kasa in zazzabi yayi zafi har za ka dinga jin kamar tururi na tashi a jikin mutum shi sa ake neman tawul da ruwan sanyi ana rage wa mutum zafin yana sauka harara ɗin tana sauka ita sai da ya taɓa bargon da annabi yake rufa da ita sai da ya ji ta yi dumi saboda tururin wannan zazzabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake فقال abu سعيد ما أشد حماك يا ya الله kai mamakin tsananin ka ya rasulallah zazzabinka ya yi tsanani qal inna kazalika yashtaddu alaina Bala'u. ice mu annabawa jarrabawan mu haka take zuwa da tsanani mu ba irin ku bane mu ne ake duba imaninka sai a ɗoro musifar gwargwadon malejin imaninka 10 da 10 20 da 20 amma annabawa su za su iya jura kowane bala'i sun san daga Allah ne mu in bala'in yayi bala'i wallahi sai a fara ridda a daina sallah to sai Allah ya dinga sakko bala'i shi sai ya ce kakka jarabce mu da abin da zai wuce addinin mu wala taj'al musibata na fi dinina me ma'anan musibata na fi dinina ka bar sunna ka koma bid'a ko ka bar tauhidi ka koma shirka ko bala'i ya same ka ka dora wa nan Allah shine musibata na fi dinina a ce musifarka shine a dinga taba addininka ƙara a taba dukiyanmu ko a taba jikinmu amma imaninmu na nan garam amma musifa za ta taba maka addini ta sa ka ja da baya Ta wannan musifar kada Allah ya kawo ta wa ba lana al-ajru dan haka ake ninninka mana lada mu annabawa inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ana tsananta mana jarrabawa domin a ninka mana lada isa ce iza a habban lahu kauman ibtalahu wai idan Allah yana son ka sai ka ta ganin jarrabawa muku abinda muke zaton Allah yana son ka sai ka ji komai garau kai ta samun arziki da wadata da kwanciyar hankali da zaman lafiya kama da duniya ashe kuma akasin abinda muke zato ne kuma yanzu mutane suka ga jarabawa ta fiye fatamunka Ta ce anya ku ba wani abu wa Allah ba ko ba haka ake cewa ba wannan bala'i fa yana ta saukan masa ina jin wani sako yayi an manta cewa in bala'i yana saukan maka kuma akwai tasa hikimar idan ma saban ka yake saukan ma da bala'in ai kankare maka ake kaka je lahira da shi in ko ba sabo kai ba ake saukan maka da shi daraja ake kara maka da daukaka faƙala ya lalla ayyun nasu shaddu bala'an to in haka ne su wane mutane suka fi tsananin gamuwa da jarrabawa ƙal al'ambiya'u annabawa saboda annabawa Allah ce wa ka'ayyin min nabiyin kutila akwai kira'an wa ka'ayyin min nabiyin ƙatala wa ma muhammadu illa rasulun qad min qablihi rusul afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum akwai annaba wanda aka kashe su wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas wa yaqtuluna al-anbiya ba wai annabi ɗaya ba fa Allah ya ce akwai annaba wanda ba wanda ya san adadin su amma an kashe su aka ce akwai annabin da aka jefa shi a rijiya aka cike rijiyar yana ciki kuma aka kafa hotel da gurin rawa a kan gurin saboda ya yi wa'azi yanzu annabi ayuba bala'in da Allah ya ɗora masa in ba annabi ba ne ai mutum ba zai ya ɗauke wannan je da dukiyar ta ƙare arzikin ya ƙare kuɗin ya ƙare komai ya ƙare kowa ma ya gudu aka ce matarsa ɗaya ce ta tsaya amma bai taba cewa Allah dauke min ciwon nan ba sai da abin ya yi tsanani sai ce an neman saniyar dur wa an ta arhamun rahimi kun ga ba ca ya ɗauke ba ce Allah ciwo fa ya sauka a kaina kuma na san kai mai jin kan masu jin kai ne ta Allah ce fasta jabuna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum Allah ce nan take sai na amsa mar na ɗauke ciwon duk ‘ya'yansa da suka mutu na sa aka samu sababbi matansa duk suka dawo dukiyarsa duk ta dawo kuma na ce a ninka masa arzikin wa mithlahuma rahmatan min Allah ce to haka muke jin kai shi kuma wani annabin kifi ne ya haɗiye shi ka san dai ba situation bad situation a ce kana cikin kifi kifi ya haɗe shi ya shiga cikin hanji cikin hanji ko kasan ai kuma ya ƙare kana cikin hanji batun da yake cewa kana jin sanyi ko kana mutsu-mutsu ko ka samu ba wahala ce kawai tsantsanta kuma Allah ya ce in banda ya roƙe ni haka na so na ajiye shi shi ba zai mutu ba kifin ba zai mutu ba sai ranar tashin alkiyama ya fito da shi walaula annahu kana min almusabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'athun in banda wannan addu'ar da yayi Allah ya ce da a cikin kifin nan zai zauna har ranar tashi amma sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu abin bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata a gare ka na yi ba daidai ba alaci fasta jabunalo sai na ce to shi kenan an amsa ma wanda jainahu minal gammi na fitar da shi daga wannan sai ce waka zalika nunjil mumini sauran mumine ma irin haka za musu wala takun ka sahibul huti Izina da wa huwa makdhub laula an tadarakahu ni'matun min rabbih da labisa fi batnihi ila yawmi ba'su Allah ya ce in banda rahamar Allah ta riske shi da ya zauna a cikin kifin nan har ranar tashi kun ga annabawa wani annabin sai a hana shi ɗa ba shi da ɗa kamar zakariya sai da ya tashi ya yi ta addu'a roƙon ɗa izna da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya Wai inni khiftu al min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa habli min ladunka waliya yarsini wa yarsu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya ta gaya Allah Allah gashi ka dai ni na tsufa ga furfura ta mamaye kaina ga ƙashina ya yi rauni ga matata ba ta haihuwa kuma ina tsoron dangi a bayana ba za su riƙe addinin nan da kyau yadda ya kamata ba don gadon ba na kuɗi in ka ce Allah ya baka wanda zai gaji kuɗinka ai baka wani abin girki ba amma wanda zai gaji ilimi ya ci gaba da aikin da'awa da aikin addini in ka roƙi wannan to kayi abin addini wa zakariya izina da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina Allah ce to sai ce na amsa sai aka bashi da aka yi wa dan suna tun kafin ya zo duniya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahaya lam naj'al lahu min qablu samiya sunan danka yahaya zaka haife shi sunansa yahaya ɗaya za a baka kuma sunansa yahaya shine aka bashi yahaya kuma aka kashe yahayan shi kuma annabi ibrahim sai da ya tsufa tukub bai taba cewa Allah ya bashi ɗa ba gashi har an ce lokacin ya kai casa'in matarsa kuma tana irin wajen saba'in ko tamanin. haka suke zaune suke ta bauta Allah ba kowa sai su biyu sai aka turo mala'ika cewa ka je ka gaya wa annabi ibrahim za a halakar da mutanen annabi lot saboda shi annabi lot dan uwan annabi ibrahim ne da za a bashi annabta ma ta wajen annabi ibrahim din aka bashi kuma aka tura shi garin wanda suke lawadi ya je musu wa'azi to da za a halakar da su sai aka ce a biyo a gaya wa annabi ibrahim za a halakar da mutanen garin can ku duba wani abu sai annabi ya ce inna fi haluta sai ce to na san halin ku mala'ikun aka ce a halakar hadawa kuke gaba daya inna fi haluta ku fatina akwai mutumi na akwai annabi a cikin kasar sai suka ce nahanu a'lamu man fiha ai an ba mu list din wanda za su fita da wanda ba su fita wai halakarwa ma tana da tsari ba ka kawai ake halakar da mutane ba mun san da shi kuma za a fito da shi wa muratuhu qa'imatun fa dhahikat matarsa tana tsaye sai ta dariya ta aka ce to ke ma zaki haihu a wani gurin fasa kad wajaha sai ta ce ta daki fuskar ta ce ajuzun aqim tsohuwa sannan kuma ba ta haihuwa qalu kazaliki qala rabbuki haka abin yake ai an gama da tsufan nan naki tukuf tukuf zaki ciki wato haihuwan ma wata mu'ujiza ce tsohuwa da haihuwa qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba'ali ta tace ya kai cona yanzu zan haihu ina tsohuwa ga mijin na shi ma dai tukuf tukuf ne inna haza la shay'un ajib gaskiya akwai mamaki a wannan alu atajabina min amrillah al'amarin Allah kike mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid an gama wannan ai fa basharna hadi ishaq wa min wara ishaq yaqub aka bata da kuma aka mata bishara da jika wani ya taɓa bugo min waya ya ce wai shi a fahimtar sa ai kamar ‘ya'ya biyu za ta haifa kenan wa bashar na habi ishaq wa min wara ishaq yaqub don haka ita ta haifi yaqub kenan da haka a gurinsa yaqub dan annabi ibrahim ne na to <laughs> wara din shine kake cewa ai ba ci aka yi bashar na habi ishaq wa yaqub ba shi yasa Allah saboda balaga Qur'ani yace wa min wara'i ishaq yaqub wara taka ta cikin annabi ishaqan yaqubin zai fito jika ne shi da aka bishara aka yi mata guda biyu ɗaya samun ɗa na biyu samun jika kuma an ce abin da yasa aka ambaci jikan saboda ta hanyar jikan Allah zai fidda annabawa guda goma sha bakwai yaƙub ne baban annabi yusuf da 'yan uwansa guda goma sha biyu waɗanda 'yan uwa nasa guda goma sha biyu guda goma sha ɗaya su suka haifi dukkan banu isra'ila duk banu isra'ila don annabi shi ne isra'ila suka haifi wannan duk zuriyar gaba daya kuma a cikinsu ne wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana wa Ayuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kazalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta wa kullum faddalna alal alamin isma'ila kawai zaka dauke amma duk ragowan daga zuriyar annabi yaquba suka fito to kaga wannan kaga ya cinye jaraba kuma da aka haifi ɗan yana murna ya girma Allah ya ce a yanka shi ya kaka yanka shi ya ɗau ya tafi gudun Ije sallama ya ce yaro fito zan yanka ka jiya na yi mafarki Allah ya ce in yanka ka ya ce gaskiya ne baba ifa al matu umar mu je a yanka <laughs> yanzu babanka ya ce ya bunayya yi a fil manami ni azubahuka banzur ma za ta ra ya kai ɗana na yi mafarki jiya ina yanka ka me shawararka ma za ta ra kuma hada ba shi wai me kake gani wa ba wai sai ya so ba a ya yake ga za a yankan ya ba Tifa almatu umar bai ma ce ifa almatu ridu ba sai ce matu umar dan ya san ba aikin baban ba ne. baba ba yanka ɗansa sama ce ifa almatu umar kuma sa ta jiruni in sha Allahu mina sabirina sannan ba zan maka taurin ba ka bukata igiyar dauri ba sai ka samu mai danne maka ba ce to mu ba a yanka mutum a cikin maka sai ce mu je bayan gari ya rike hannunsa ya riƙe wuka suka tafi suna tafiya shaidan ya zo ya ce ibrahim yi wannan gangancin <laughs> wannan mafarkin da kai <laughs> ni ne ne maka wannan karya ne ibrahim ce ya annaba ba sa farkin karya ya ce kai yaro ganganci ba wanka zai wallahi kakka da iyanka shi ne annabi ibrahim ya jefi shaidan kun ji asalin jifan shaidan kamar yadda ya zo hadisi sahihi so uku yana bin annabi ibrahim yana jifansa to inda annabi ibrahim ya jefe shi shine guri na farko jamra al'ula alwusta alkubra shine ya masa jifa uku shi sa kuka ga ajere suke kuma tsakanin barata sosai to daga kawuce jamra wannan sai majarral kabshi inda aka ja rago aka yanka nan ne mayankan da alhazai suke yanka ragunansu da a nan za a yanka isma'il to ya je kwantar da shi ya yi bismillah to allah ne saka ya sauka sai allah ce wana dainahu ya ibrahim sai muka ce tsaya kada sadakatar ru'ya haka ake so a maka mafarki ka gasgata daga Allah ne na kazalika najzul muhsinin wa fadainahu tunda an riga an ce a yanka dole sai kuma an siye an yi fansa sai Allah ce to maimakon sa gara gonan yanka yankan na nan ba a fasa ba amma an ɗauke shi daga kan ɗan ya koma kan rago za ka yanka ragon sani ibrahim ya yanka rago wa fadai na ku bi zubhin azim to kun ji irin jaraba da aka masa to shi yasa annabi ya ce al'anbiya in ka bi tarihin annabawa za ka ba annabin da ba a jarabta ba ku duba annabi musa tun yana ciki aka jarabce shi cewa ana neman yanka shi tun kafin ya zo duniya an masa makiya <laughs> kai watakila ma sai daga baya ka samu maki to shi tun yana ciki ake neman a yanka shi bai ma zo duniya ba bai kowa laifi ba amma an yi tunanin zai laifin kara a kashe shi saboda laliban a kashe annabi musa aka kashe jariran da allah ne kaɗai san iyakansu domin lafazin da allah yake amfani da shi wa yuqattiluna wa yaqtuluna wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna duk wannan yankan fa akan musa ake nema laliban musa ne ya jawo wannan yankan kuma ana tsakai yankan a ranar yankan aka haife shi amma allah sai shiga lamarin so da allah baya so a yanka shi ko bai yadda a yanka shi ba ko ba za a yanka shi ba so da ka sai aiko wa mafi annan musa da saƙonni guda takwas a aya ɗaya daga cikin abin mamaki na ƙur'ani aka ba ta labari guda biyu aka ba ta bishara guda biyu aka ja mata kunne sau biyu sannan kuma aka ba ta umarni guda biyu kuma a aya ɗaya kuma duk ta fahimci duka ita wa auhaina ila ummi musa kaji ɗaya an ardi'ihi ki shayar da shi kaji biyu fa za khifti alaihi kaji uku fa alƙihi fil yammi wala ta khafi wala ta hazani inna raduhu ilaiki na takwas wa ja'iluhu minal mursalina Wa'u haina Allah ya ce muka yi wahayi ila ummi Musa zuwa ga mahaifiyar Musa kaga wannan labari ne an arbi'ihi umarni ne ki shayar da danki kakki ji tsoron ki shayar da shi amma fa iza khifti alaihi in kin ji tsoro a kansa fa alƙihi ki jefa shi fil yamma a cikin ruwa wanne fa ban tsoro in kin ji tsoron kuma jefa shi a ruwa in ba Allah ba zai ce wa uwa jefa danki a ruwa fa alƙihi fil yammi sannan kin jefa shi a ruwan wala ta khafi kake ji tsoro wala ta hazani kake bakin ciki in na raduhu ilayki zan dawo da shi gurinki nan kusa ba wai sai ya girma ba nan kusa zai dawo kuma sannan a can ƙarshe wa ja'iluhu mursali na ɗanki ma annabi ne manzo an mata bishara jaririn nan annabi ne manzo ne za ka batun wani ya kashe shi ma bai taso ba so da aka mahaifiyarsa ta je ta nemi kwando ta saka abin nan ɗin mayafin yara ta saka shi a ciki ta rufe ta wulla ta tafiya ta gida amma sai irin abin nan na uwa sai ta kira wasu ce zo bin kwandon nan ta gefen ruwa ƙalali uktihi ƙusihi tana tafiya gashi can tana ganin ruwa yana jinsa ta gefe-gefe ita kuma tana bin gefe-gefen tana kallo kawai sai kuma ga matar fir'auna ta zo bakin ruwa shakatawa da fadawa sai aka hango kwando sai aka ce wancan kwandon ba su ce a ɗauko ana ɗauko aka ce a jariri ne suka ce a ah, wannan ya zo gidan yanka ta ce la taɓa tuluhu ban da wannan first lady kenan la taɓa tuluhu a sa'an yamfa ana ta ce mai yawa amfani mu falta ƙaƙahu ali fir'auna suke na aka ɗauka aka tafi gida fir'auna ya ganta ya wannan fita ce a ruwa na tsince shi kuma ina so ya ce an gama ranke daɗi. daɗe mata masu gari inda ga fir'auna ya ƙi yanka yaro don ya bi umarni ai mata masu gari ne a gidan fir'auna ma mulki suke yi balle a gidanka <laughs> ta aka ce to ya za a yi jariri ne yana buƙatar nono aka ce a sanar dama sarki yana sanarwa mata su zo su ba da nono za a cika gida aka cika gida ko je ce ga nono na mai lafiya saboda tana so ta samu aikin yi sai aka ce to bismillah aka bashi sai ya fazzar in an bashi sai ya firzar in an bashi sai ya firzar wa haramna alaihi al-maradi min qabl Allah ya ce mun haramta masa ba zai sha nonon kowa dan ba wacce za ta zama babarsa da haka ba zai sha nonon kowa ba sai na babarsa ita kuma uwarsa ta ga ana ta fama a kawo wannan a gwada bai ba a kawo wannan a gwada sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun nuna muku wasu gida mana ko sa shaye muku da shi aka ce to bismillah ai ne ma ake yi sai ta ce babarsa zo zo ɗanki yana na ana neman mai shawa a gidan fir'auna ki zo amma fa kakki nuna ɗanki ne Allah ce laula an rabatuna ala qalbiha in banda na ɗaura zuciyarta da sai ta faɗa ta ce la ɗana ne zuciyar in ka da latubu bihi laula an rabatuna ala qalbiha litakun Allah ce kiris ya rage ta ce ɗanta ne amma sai muka riƙe zuciyar sai ta ƙi faɗa aka yi kuɗin shayarwa da ita aka ce to shi kenan ki tafi da shi gida ki dinga shayarwa sai ki dawo mana da shi muna biyan ki ɗanta ne ta shayar fir'auna ya biya in ba Allah ba zai shirya wannan filan ɗin kuma dole a bi tun da Allah ya shirya fir'auna filan ya bi kai waye da ba za ka bi ba Allah ya ce to farajadnahu ila ummihi kun ga inna radduhu ilaiki? kai ta karra ainuha wala tahzan wal ta'lama anna wa'adallahi haqq don ka samu damuwa kuma ta san Allah ya faɗi magana yana cikawa to kun ga wannan jaraba tun daga nan kuma anan Musa ya tashi bayan ya gama girman ya samu gatan kuma rigima ta barki aka ce a kashe shi ya gudu aka bi shi ya shiga gari ya je garin bai san kowa ba ya ga 'yan mata ya taimake su aka haɗa shi da mahaifin yaran ya ce to zan baka mata amma sai ka min kiwo na shekara takwas in ka cika goma daga gare ka ne ya kiwo fa kiwo ka san kiwo na rana ɗaya mafi ba ƙaramin abin nan balle ka shekara goma kana kiwo shine sadaki an ce ku ba da sadaki da yawa ba kwa son bayarwa nan gaba sai mun dinga gaya iyayen yara su dinga sa ku kiwo in kai magana ce sunna annabi Musa ce don ka kalli duk annaba haka suke ga annabi Isa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani ya tambaye shi yace ce wace rana ka fi gamuwa da jarabawa yace ranar da na tafi da'ifa wa'azi na je ban san kowa ba na ce su waye manyan gari akan lissafa min su dole na je gidansa sai ya gaya mun bakan magana yace haka na fito ina bacin rai sai suka kira yara suka ce ku ta jifan wannan mahaukaci ne sai ya bar garin nan aka dinga jifansa aka dinga jifansa ali ya tara wani zaidi ya tara wani wani ya same shi suka zo bayan gari ya zauna duk jikinsa jini sai ga jibrilu da wani mala'ikan duwatsu ya ce wannan mala'ikan shi dutse yake kula da shi yadda kake wa cingan haka yake wa dutse irin dalan nan kawai aje ma zai a kofar gidanka kawai sai ce allah ya turo shi ka faɗi yadda kake so a yi wa mutanen garin nan da suka yi maka wannan sai annabi ya murmushi ya ce ko dai wani haka ina fatan Allah ya shirye su ko kuma ya fitar daga zuriyar su wanda za su bauta Allah ba na son sai an halaka su za ka kai mala'ikan dutse da kake son ka wulula mutane ka yi hakuri je ka an yi sallame ka <laughs> ka gani zo da haka mutu yana karan tarihin annabawa zai samu tarbiyya da hakurin juriya da abin da Allah ya ɗora masa sun masalihuna bayan annabawa wanda suka fi gamuwa da jarabawa nagartattun bayi yanzu ka ɗauko imam malik fatawaye fatawa ashe ba ta yi masu gari daɗi ba wato ba abin da ya fi fatawa wahala saboda wata fatawa kai za ta shafa wani sirikinka za ta shafa wani dan uwanka za ta shafa wani matarka za ta shafa wani sarki za ta shafa wani gwamna za ta shafa an tambaye ka abu kuma ba haka gwamnati take ba kuma wanda gwamnatin take shi ne kuskure kai kuma an tambaye ka in kace ba daidai ba ne to a ce ya haka to imam mali ya taba shiga wannan jarabar aka yi masa fatawa akan mutumin da aka yi masa tilas ya saki matarsa ta saku ita a ta saku ba laisa ala mustakrahin at-talaq wani ne ya zo ya tsara ka da wuka ya ce in baka saki matarka ba wallahi sai na huda ka kaga kuma da gaske yake idansa ya jajari jina ma dan shaye shaye ne sai ka ce saki nawa kake so a yi mata ce a duka mana to sai kai dukan to in ya tafi ya kyale ka matarka ko duniyar nan ta ji bata saku ba ko ya yi rikodin ko ya dauka ko ya faɗa mata ko an gaya mata bata saku ba a shari'a saboda ba a baka iko na ikhtiyar da kuma ka samu iko ba ba ka da iko da aka an maka tilas ne to ashe su sarakuna a lokacin mutanen gari mafi yawa ba sa son su to kuma akan tilasta mutane su zo su bai a dole sai aka zo a kamo ka da takobi a sa maka wuka a ce sai ka gaisa da sarki cewa ka yadda da shugabancinsa jama'a ka suka yi ta yin zaɓe na dole to da suka samu wancan fatawa ta imamu malik akan saki sai suka juya ta akan bai'a suka ce yadda imam malik ya ce babu tilas akan saki to babu tilas ma akan bai'a da caffa da ake wa sarakuna sai aka je aka gaya wa shi babban sarkin cewa imam mali ya fatawa jama'a sun makale mata in ba shi ya canza fatawar ba to ba za mu samu mafita ba jama'a za su yi mana tawaye sai aikawa gwamnan madina ya ce je samu imam malik ya nemi da Allah ya janye fata wannan cikin sauki shi kuma gwamnan dan zafin kai ne zama suna son su yardar da masu gidansu sai ya tura wani da fatawar ya je makaranta imam male ya ce a kar makalla na da fatawa ya ce ni ne kanin matata ya sha giya yana zuwa gidana ya mata wulakanci sai na hana shi zuwa gidana sai dangin matar suka zo suka ce in ban sake ta ba za su yi min duka shine na sake ta ta saku sai ce bata saku ba sai rubuta sai aika sarkin ya ce har yanzu maliku yana fata wannan sai aka ce to a hana shi to aka zo aka yi aka yi ce shi fata wannan ma fa ba shi yi ta ba asali fatawa abdullahi bin abbas ce kuma ta dace da ayin alkur'ani da hadisai shi yasa yake bada ita sai aka ce to a ɗauke shi a kai shi kasuwa a cikin jama'a a yi masa bulala ɗari kuma a ɗau bankaro shi a kan jaki a zagaye gari da shi a kai shi gida haka aka yi kuwa daga wannan bulala ɗari da aka wa imam malik ya samu rauni an ce ko fitsari baya iya rikewa in yana zaune sai dai ya sa kunzugu don fitsari ya taho ba zai riƙu ba kuma daga nan bai ƙara fita jam'i ba wajen shekara ashirin saboda jikinsa ya ƙame kuma hannunsa ɗaya baya motsawa saboda a ce malami tsoho dattijo a dinga tafka masa bulala har guda ɗari a cikin taro kuma aka ce duk almajirin da ya fito zanga-zanga ko ya magana shi ma zai gamu da fushin gwamnati haka aka zauna bayan wannan gwamnatin ta tafi sarkin ya zo ya yi ta neman afuwa ga imam mali ya ce a kamo waɗanda suka yi abin nan a musu hukunci ya ce mm, a kyale su ya ce ni lokacin da suke bulalan ma da sun yi ɗaya kafin su ta biyu na yafe ka in aka yi ta ɗaya sai ce allah na yafa wannan da an tsula wata sai ce na yafa wannan ma da an tsula ya ce saboda ba na so mai ruwa in mutu kafin a gama ya zama ban yafe ba ya zama na tsaya da ku ina yin shari'a gaban allah ya ce kuma ka san dalilin da ya sa na yafe yace a yace saboda kai kana da jini da manzon Allah kuma kai ka sa a dake ni to ba na so in tsaya da zuriya annabi mai shari'a gaban Allah saboda wannan na yafe ma haka aka wa imamul bukhari shi a hanya ma ya mutu ana jifa ana duka haka imamul bukhari mai sahihul bukhari mai wannan littafin haka ya mutu haka aka wa abu hanifa akan karɓar shugabanci na alƙali. aka ce za a naɗa shi alkali ya ce ni ba za a naɗa na alkali ba don ya san ba a gaskiya a lokacin shi alkali alƙali shi shine a turo maka shari'ar da ta shafi wani mai gata in sa alkali suna shan wahala akwai wani alkali da muke kai masa hukuncin karuwai da giya ko zai muka ji an masa taransifa an danna shi wani ƙauye <laughs> an bukara shi wani ƙauye saboda in dai an kawo masa shari'a ko ta waye sai ya zartar da ita kowa ta shafa baya kallon ka allan da yake gaban sa yake kawo kuma akwai yanzu irin waɗannan alƙalan a Kano waɗanda in ka nemi waɗanda suka san harka alƙalanci kace ina da shari'a wa zan kaiwa za su gaya maka za su ce kaka kai wane da wane da wane suna cin hanci suna rashawa ka kaiwa wane ko zai mutu ko za a sauke shi ba zai canza ba kuma kowa aka kai masa ƙara sai ya masa hukunci sai dai a kore shi ko a dakatar da shi ko a ƙi ba shi girma to suna na amma yan kaɗan ne to shi ma kan wannan sai da ya sha bulala <laughs> to ka duba cikin siyar alamun nubala za ka ga tarihin malamai da wahalhalu da suka sha da haka a haduhun أحدهم bil faƙari annabi ya ce wani da talauci ake jarabtarsa hatta ma ya ji da illal aba'ata sai baya samun komai sai gwado da ragga tsimma da zai sa a jikinsa ya jubu ha, tsaga ta zai haka ya tsaga wajen kan ba ma ɗinki haka za a tsaga sai a saka ta a jiki Fayal fayalbasu ha ya sa wa yi ta labin qummali ita akwai wanda aka jarabta kuma da kwarkwata kawai in an kashe wata sai wata ta toho kamar tohuwa take a jikinsa hatta ya hu hakkar kwata ce ta kashe shi wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala yace ɗayansu ya fi farin ciki da saukar bala'i a kansa min ahadukum bil afa fiye da ku a ce masa ungo ungo kuɗi sun fi farin cikin a ce ku shiga bala'i da a ce ungo kuɗi wannan fa na Allah ne hagari ba ba irin mu bane na wannan zamanin wannan zamanin so muke ma kan bala'in ya zo in ma zai zo ya zo dan karami wanda ba zai hana mu harkokin mu ba Allah ka sa mu dace to nan za mu tsaya wani hadisi ba sahihi ne sai mu tashi babu iyadatul mughma alaihi babu ziyarta wanda ya suma in ce a rufe